Ayyukan manzanni Sura shida To, a kwanakin nan da yawan almajirai yake karuwa, sai Yahudawa masu jin Helenanci suka yi gunaguni a kan Yahudawa masu jin yaren Aramaya. Yahudawa masu jin Helenanci sun yi gunaguni ne don a wajen rabon taimako na kowace rana. ba a kula da matansu waɗanda mazansu suka mutu. Sai sha biyun nan suka kirawo duk jama'ar masu bi suka ce, Ai, bai yi kyau, mu bar wa'azin kalmar Allah mu shiga sha'anin abinci ba, saboda haka, ‘yan uwa, sai ku zaɓi mutum bakwai daga cikinku, waɗanda aka san su da halin kirki, cike da ruhu. da kuma hikima waɗanda za mu ba su wannan aiki, mu kuma sai mu samu damar nacewa da yin addu'a da kuma koyar da kalmar Allah. Jama'a duka kuwa suka ji daɗin abin da suka faɗa, sai suka zaɓi Istifanus, wani mutumin da yake cike da ban gaskiya da Ruhu mai tsarki, da Filibus, da Burkoras. da Nikano, da Timon, da Barminas, da Nicholas, mutumin Atakiya, wanda ba Yahude ba ne, amma ya shiga addinin Yahudawa. Waɗannan ne aka gabatar a gaban manzannin, waɗanda suka yi musu addu'a kuma suka sa musu hannun albarka. Kalmar Allah kuwa sai kara yaɗuwa take yi, yawan masu bi kuma a cikin birnin Urshalima sai karuwa yake ta yi sosai, firistoci masu yawa sosai kuma suka karbi ban gaskiyar nan. To, Istifanus cike da alheri da iko ya aikata manyan ayyuka ban mamaki da alamu a cikin jama'a, sai waɗansu na majami'ar da ake ce da ita majami'ar yantattu. suka tayar wa Istifanus da gardama, waɗannan kuwa Yahudawa ne daga Sairin da Alexandria da kuma daga ƙasar Kilikiya da ta Asiya, amma a ina sun kasa gardama da shi domin yana magana da hikimar da Ruhun Allah ya bashi, sai suka zuga waɗansu mutane a ɓoye domin su ce, mun ji shi yana zagin annabi Musa, yana yi wa Allah maganar reni. Ta haka suka da hankalin jama'a da dattawa da malaman koyarwar Musa, su kuma suka hau masa suka kama shi, suka kai shi gaban majalisa, sai shugabannin jama'a suka kawo musu shaidar karya waɗanda suka ce, Mutumin nan Ko yaushe yana maganar banza a kan wurin nan mai sarki da kuma koyarwar Musa, ga shi mun ji shi yana cewa, wai Yesu ba Nazaret nan zai rushe wurin nan, ya kuma canja duk al'adun da annabi Musa ya bar mana. Duk waɗanda suke zaune a majalisar kuwa suka zuba masa ido, suka ga fuskarsa ta zama kamar ta mala'ika.